رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يا أبنجي حقيقة waɗannan gumaka sun ɓatar da mutane da yawa saboda sun yi zaton za su cece su don haka suka fitini da su suka bauta musu koma bayan Allah duk wanda ya bi ni daga cikin mutane wajen kaɗaita Allah da ya masa da'a to yana tare da ni kuma yana cikin mabiyana wanda ko ya saba mini bai bi ni wajen kaɗaita Allah da ya masa da'a ba to haƙiƙa ubangiji kai mai yawan gafara ne ga zunuban wanda ka ga dama ka gafarta mawa kuma mai jin kansu ne